Assalamu alaikum warahmatullahi barkanmu da warhaka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda za ka kashe ko kuma ka kunna magnification na wayarka. Magnification wasu sun san shi wasu ba san shi ba. To magnification shine kamar in ka taba kan screen din wayarka sau uku wasu wayan sau uku wasu sau biyu sai ga ta yi zooming. Duk wani abun da yake duk kankantar rubutu za ka iya ganin shi amfanin wannan magnification din shine kamar wasu gurare da mutum zai shiga sai ka ga wani abu ya maka kankanta so kana so ka gan shi shine za ka zo ka kunna wayarka ka yi amfani da wannan magnification ɗin sai ka zoomin din shi ka ga abin da kake so ka gani to kasancewan wasu ba su so saboda ko da yaushe ko ba niyan taba kai ba sai ka ga kawai yana maka so za mu gwada muku hanyar da za ka kunna shi idan kana son yin amfani da shi domin ka cire wannan magnified ɗin za ka zo ka shiga settings na wayarka ko ya san settings in ka shiga settings idan wayanka ta kai version 10 ko za ka ga accessibility ka a nan wuri ne a ƙasa in kai scrolling so sai ka scrolling zuwa ƙasa bayan ka shiga accessibility ga wani wuri da aka rubuta magnification gashi anan kamar haka sai ka shiga gashi na farko aka ce magnify with triple tap za ku gan shi a buɗe ne kasancewa mu buɗe namu to domin ka kashe gashi yadda suke muku misali a nan in ka taɓa shi haka sau ɗaya biyu uku sai ya yi zumin sai ka sa yatsun ka biyu ka rika fincin kana buɗa shi kana zumin kana da yatsa biyu za ka yi amfani wannan misali ne suke yi yanzu da zan bar shi a kunna ka kun ga idan na haka kun ga yayi duk da cewa ina cikin ficen ne to in na kashe shi haka to bari taɓa misali gashi kamar yadda kuke gani na tattaɓa bai yi ba so wannan shi ne hanyar da za a kashe magnify sannan sai wanda wayansu bata kai version 10 ba daga version 9 yi ƙasa domin ka samu wannan magnification na cikin accessibility idan baka san yadda ka shiga ba ko in ka shigo settings ɗinka ga wani guri da ya nuna alamar searching a nan sama sai ka shige shi kamar haka sai ka rubuta so kun gani abin da muke so mu yi sacin mun fara rubuta shi har ya kawo mana shi a sama a nan gurin to duk wani ma abin settings da ake nema a settings da mun yi bidiyo akan abu mun ce a cikin settings kanin nema ba ga naka ba ko za ka shigo wurin wannan search box na saman ka rubuta shi kamar yadda muka rubuta wannan na magnification din ko sai ka shiga ka gurin da ya rubuta magnify with triple tap din nan ko shine za ka shige shi kamar haka so kun ga kawo mu cikin fice yana nuna mana abin da muka yi sacin shine a saman nan kenan to bari mu gwada misali da wata waya mai karamin bashin wanda bata kai wannan bashin din ba idan ka shiga settings to kaga in ka scrolling zuwa ƙasa ba za ka taɓa ganin wannan accessibility ba gashi za ku ga babu shi gaba ɗaya to kuma baka san yadda za ka samu wannan magnification ɗin ba to kawai sai ka zo ga abin da nake faɗa muku kowane settings in ka shiga za ga wannan search for settings sai ka shiga kamar haka sai ka rubuta daga zaran ka fara rubuta zai kawo maka gashi nan wannan magazine unlock ba ruwan karshe ga abin da muke magana a kai wannan magnification gestures kun ga nan sai ya zo mana a magnification gestures wancan kuma zallan magnifications ne na cikin accessibility to kawai shi din za ka shiga kamar haka in ka shiga sai ka zo ka shiga wannan wurin magnification to kun gani exactly kamar yadda ya gwada mana a wancan fichan aka suke mana irin wannan misali nan yanzu da za mu taɓa bari mu taɓa sau biyu mu gani so kun gani shi ma dai kamar wancan to yadda hanyar da za ka bi kenan ka kashe wannan magnification ɗin in baka son shi ko kuma ka kunna shi idan kana son amfani da shi. Mun gode da kasancewa da mu da sai mu hada bidiyo na gaba. Yau ne farkon kasancewanka a cikin wannan channel namu. Muna roƙonka da ka danna mana subscribe shi nan da alaman jan rubutu. Za ga wani ƙararrawa ya fito a nan sai ka taɓa shi kamar haka sai ka zaɓi all. Ta haka ne duk bidiyon da muka ɗaura zai zo gare ku cikin sauƙi. Mun gode, mun gode sosai.